Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Amina Bahar Auna da saura abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau ranar Laraba 26 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Hafiz kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko SEDO ta yi wadai da yunkurin juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. A yau Laraba ne ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa cewa Rasha ta sauya ayyukanta na ruwa a tekun Bahrul Aswad inda ta ƙara da cewa wato akwai yiwuwar sojojin Rasha na shirin toshewa Ukraine hanyoyin ruwa. koriya ta arewa tana karbar wakilai da aka gayyata daga rasha da china a wannan mako don bikin cika shekaru 70 da ayyana wa kanta ranar nasara wani yunkuri na musamman dangane da rufe iyakokin da ake ci gaba da yi tun farkon shekarar 2020 tare da barkewar cutar covid-19 kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin halin da ake ciki yayin da rahotanni ke cewa dakaru sun rufe fadar shugaban ƙasar. muna tafa da karin bayani. Za kuma a ji cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS ya yi tar da Allah wadai da yunkurin juyin mulki da ke faruwa a jamhuriyar Nijar. kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau da nasiru adamuel hikaya ya shirya zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta yi wadai da yunkurin juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda shi ke jagorantar kungiyar ya ce ECOWAS ba za da taɓa lamuntar juyin mulki a ƙasar ta Nijar ba wacce ke makwabta wato wata take makwabtaka da Najeriya. Cikin wata sanarwa da ECOWAS ta wallafa a shafinta na Facebook a yau Laraba kungiyar ta yi kira ga dakaran da ke da hannu a yunkurin juyin mulki da su hanzarta sakin shugaban ƙasar wanda ta ce an zaɓe shi ne bisa tsarin demokuraɗiyya ƙungiyar ta ecowas har ila yau ta yi gargaɗin cewa za ta ɗora alhakin duk wani abu da ya faru da shugaba muhammad bazum da iyalansa ko sauran mukarraban gwamnati akan waɗanda ke da hannu a wato yunkurin juyin mulkin da sanyin safiyar yau laraba ne bayanai suka nuna cewa wasu dakaru da ke tsaron fadar shugaban ƙasar ta nijar da ke birnin yamai sun rufe dukkan hanyoyin shiga fadar tare da tsare shugaban shugaba bazum lokaci na ƙarshe da aka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar ta nijar shine a watan maris na shekarar 2021 kwanaki biyu gabanin shugaba muhammad bazum ya karɓi mulki A yau laraba ne ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa cewa Rasha ta sauya ayyukanta na ruwa a tekun Bahrul Aswad, inda ta ƙara da cewa akwai yiwuwar sojojin rasha na shirin toshewa ukraine hanyoyin ruwa a makon da ya gabata rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla ta shekara guda da majalisar ɗinkin duniya da turkiya suka sulhunta wanda ta ba da damar shigar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na bahrul aswad ta ukraine kafin yarjejeniyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine ya dakatar da fitar da hatsi wato lamarin da ke kara lamarin da ke kara zafafa matsalar karancin abinci a fadin duniya ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau cewa an tura jirgin ruwan wato an tura jirgin ruwan yakin rasha sergei kotov zuwa tekun bahrul aswad domin yin sintiri a hanyar jigilar kayayyaki tsakanin mashigin bosphorus da tashar ruwan odessa ta kudancin ukraine jiya talata amurka ta ce za ta aika wa ukraine da ƙarin dala miliyan 400 na taimakon kayan wato taimakon kayan yaki yaƙi da suka hada da makamai masu linzami na tsaron sama da ƙananan jiragen sama marasa matuƙa. To madalla kafin mu ji ƙarashen labaran duniyar za mu buɗe taskar rahotanninmu. Rahotanni daga jamhuriyar Nijar na cewa jami'an tsaro sun rufe dukkan hanyoyin shiga fadar shugaban kasar a wani lamari da har yanzu a wannan lokacin shirin ba a fayyace tsakanin abin da ke faruwa ba. hakan dai ya haifar da fargabar yunkurin juyin mulki a zukatan al'umma kasar ta Nijar wacce ke makwabtaka da Najeriya. Dazun nan na zanta ta wayar tarho da wakilin murya Amurka Sulan Mumuna Barma da ke Yamai inda fadar shugaban kasar take na kuma fara da tambayarsa karin bayanin halin da ake ciki. Muhammad Hafiz eh, ƙarin bayani shine cewa kamar yadda aka sani yanzu yanzu dai ana iya cewa babu wani ƙarin bayani da ke tabbatar da cewa eh lalle juyin mulki ya tabbata ko kuwa a iyaka kawai ana iya cewa ana cikin halin rudani da ke da alaka da yunkurin juyin mulki. Kawo yanzu hukumomi sun fitar da wata sanarwa dangane da wannan al'amari? Eh ba za a iya cewa ba an fitar da sanarwa a hukunce illa iyaka sanarwar da muka gani a ɗazu-ɗazu a shafin twitter na fadar shugaban kasa na cewa wasu dogarawa wasu daga cikin dogarawan da ke gadin fadar shugaban kasa sun yi yunkurin juyin mulki sun bukaci shugaban kasa muhammad bazum ya yi marabus to amma a ɗaya bangare kuma akwai wato dakarun sojoji na forces army national fund kenan rundunar mayakan kasa da kuma rundunar garde national sun ja daga suna kiran waɗannan eh, eh, dogarawa da ake ganin kamar sun tada kayar baya ne su dawo kan hanya ko kuwa su yaba wa eh, aya ta haka dai sanarwar ta kwatanta kamar sanarwar na kwatanta cewa lallai akwai wani abu mai kama da kunshin mulki amma kuma abun yana kama da tayar da bore ko kuma wani juyin hali da aka dan fuskanta a fadar shugaban kasa a yau. Ya yanayin al'amuran yau da kullum suke a birnin na Yamai? To al'amura na gudana kamar yadda aka saba jama'a na kai da kawo amma an tsaurara matakan tsaro a kewayen fadar shugaban kasa ɗazu-ɗazu dai zuwa wajen karfe ɗaya na rana a saɓanin yadda abin yake a wajen karfe goma na safe haka kuma an kai sojoji wato an girke eh, sojoji kenan a kofar fada a kofar talbijin mallakar gwamnatin Nijar. Kamar me mutane ke cewa dangane da wannan lamari? Kiya akwai waɗanda ke cewa dama su sun riga sun san za a rina ganin cewa wanda ake hasashen shi ne ke jagorancin wannan yunkuri na kamar mutane da dama sun tunanin cewa ci gaba da rike shi a matsayin babban kwamanda na dogarawan da ke gadin eh, fadar shugaban kasa abu ne da ke tattare da haɗari, yayin da kuma wasu ke ganin cewa to gaskiya juyin mulki a halin yanzu abu ne da ba a bukatar shi a nijar a bisa la'akari da yanayin da kasar take ciki musamman matsalar tsaro da ake fuskanta a wasu daga cikin jihohi da ke fuskantar har-hara adanci. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Koriya ta Arewa tana karɓar wakilai da aka gayyata daga Rasha da China a wannan makon don bikin cika shekaru saba'in da ayyana wa kanta ranar nasara. Wani yunkuri na musamman dangane da rufe iyakokin da ake ci gaba da yi tun farkon shekarar 2020 tare da barkewar cutar ta COVID-19. ranar 27 ga yuli na shekarar 1953 ita ce ranar da aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dogon lokaci da aka dakatar da yakin koriya koriya ta arewa ta yi ikirarin cewa amurka da koriya ta kudu wato su ne suka fara yakin 1950 zuwa 1953 kuma daga ƙarshe suka ci nasara a yau laraba kafofin yada labaran koriya ta arewa suka buga hotunan ministan tsaron ƙasar rasha sergei shogu da ya sauka a filin jirgin sama na pyongyang da daddare don wato tarban takwararsa na koriya ta arewa kang sung nam Hunter Biden ɗan shugaban ƙasar Amurka Joe Biden zai gurfana a gaban alƙalai a yau Laraba domin an amsa laifuka biyu na ƙin biyan harajin kuɗin shiga da kuma amincewa da mallakar bindiga ba bisa ƙa'ida ba a wani ɓangare na yarjejeniyar da za ta iya kare shi daga zuwa gidan yari. An sanar da sharaɗan yarjejeniyar a watan da ya gabata dangane da tuhume-tuhumen da Hunter Biden ya kasa biyan harajin sama da dala wato dubu ɗari a cikin shekarun 2017 da 2018 biden wanda ya taɓa faɗa a bainar jama'a cewa ya yi fama da matsalar shan barasa da amfanin hodar iblis wato na fuskantar tuhuma a wata shari'a ta daban kan mallakar bindiga da wani sanannen mai amfani da muggan kwayoyi an dai kwashe shekaru da dama ana bincike kan wannan batu na biden yayin da 'yan jam'iyyar republican suke kirarin cewa yarjejeniyar da aka kulla wani mataki ne na nuna wa shugaban ƙasan gata jennifer hermoso ta zira kwallo biyu tare da taimakawa a wasanta na ɗari na ƙasa da ƙasa yayin da spain ta doke zambia da ci biyar ba ko ɗaya a yau laraba nasarar da ta sa spain wato da japan za su haɗu a zagayen kwaf ɗaya wato a gasar cin kofin duniya ta mata spain da japan su ne ƙungiyoyi na farko da suka fara samun tikitin shiga zagayen 'yan sha shida har musu wacce tafi kowa yawan kwallaye a cikin cikin tawagar 'yan wasan spain ta zira kwallo a raga bayan da alexia putella ta doko mata kwallon a mintin uku da fara wasa labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na biyu shugaban najeriya bola ahmed tinubu wanda shine kuma shugaban kungiyar ECOWAS ya yi tar da Allah wadarai da yunkurin juyin mulki da ke faruwa a jamhuriyar Nijar. Daga Abuja, Umar Faruk Musa ya aiko mana da rahoto. shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya fito fili ya ce lallai najeriya da kuma kungiyar ecowas ba za ta yarda da wannan yunkurin na haɓar da gwamnatin farar hula a jamhuriyar nijar ba yanzu dai an sa ido a ga irin matakan da gwamnatocin za su ɗauka domin tabbatar da cewa wannan turjiya ko juyin mulkin bai yi tasiri ba general abdulrahman dambazo shine tsohon shugaban hafsoshin soja na najeriya ya kuma min tsokaci dangane da wannan matsayin da halin da ake ciki a jamhuriyar nijar kasan wannan ta ecowas tana da haƙƙi ne a kanta tun da ecowas na haɗaka ne na ƙasashe goma sha biyar kuma ƙasashe goma sha biyar ɗin nan akwai abubuwa da yawa da ya kamata su zauna su duba saboda kare mutuncin wayannan ƙasashe da kuma haɗakar na ƙasashe da kuma abubuwa ne wanda suka shafi harkokin zamantakewa dokokin da ya kamata a samu fahimta tsakanin ƙasashen shi shugaban ƙasa bai ce zai amfani da ƙasar soja ba yi cewar magana cewar sha'anin ku ba zai yiwu ba ba za su yarda da wannan ba kuma akwai hanyoyi da yawa da za a bi wanda za a hana soja shiga urmi na siyasa akwai hanyoyi da yawa na gaya maka hanyar da hanya ɗaya shine kuma ita ce hanya babbar hanya a tabbatar da cewar soja sun tsaya kan abin da ya shafe su kare harkin ƙasa kuma za a bi wannan kaga nan muna da a majalisa akwai abin da ake kira a cibin jiran abdulrahman dambazo kenan a waje daya mai shari kan al'amuran yau da kullum mamun sale shi ma ya mai da martani dangane da wannan halin da ake ciki a nijar da kuma yunkurin da kasashen ecuador za su iya dauka domin murkushe wannan tawayin ya gargaɗi cewa yanzu juyin mulki ya zama tsohon yayi babu wanda zai marhaba da juyin mulki a ƙasarsa kuma ƙungiyar ecos za ta tsaya tsayin daka ta kuma goyi bayan tsayuwar dimokuraɗiyya a duk sashen da suke cikin wannan kungiya. Wannan kana ganin zai kai ga amfani da wato karfin tuwo gurin tabbatar da cewa yunkurin nan bai albarka ba? amfani da karfin soja domin a kaɗar da juyin mulki a ƙasashen afirka ko kuma afirka ta yamma abu ne mawuyaci dama sojojin wannan yanki suna fama da ta'addanci kala-kala kusan duk lambobin kasashen na kungiyar nan suna fama da tashin hankalin ta'addanci don haka ina ganin sojojin ba za su iya samun dama ba ko kuma a karsashi na cewa a tura su don su kaɗar da wani juyin mulki da aka yi a cikin wata ƙasa wadda take cikin wannan kungiya ta haɗin afirka. to wace hanya kake ganin tinubu zai iya yin jagora ga kungiyar ecowas domin a murkushe wannan tawaye. ni ina ganin abin da dai zai iya yi ne dai a maida kasar da sojoji suka yi juyin mulki ya ware wannan shi ne makami daya daya da zai amfani da shi domin a kyamaci juyin mulkin da aka a kowace kasa a wannan yanki a kuma a ba musu dan kwarya kwaryan takunkumin tattalin arziki da kuma walwala a cikin kasar da kuma makwabtanta mamun sali ne mai shari kan al'amuran yau da kullum a tattaunawa da ne da shi a abuja yanzu dai kallo ya koma nijar inda aka ce a can ma babu tabbas a kan halin da ake ciki domin ana ta a tsakanin sojoji da masu goyon bayan wannan yunkurin da kuma masu neman su kawar da shi umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba bukatar tallafawa marayu da zawarawa a arewacin Najeriya da kan shiga kuncin rayuwa saboda rashin galihu, sakacin jama'ar gari da wasu dalilai na daban. Waɗannan yara 'ya'yan talakawansu ne, akwai kwashin ma a kansu gaban Allah ranar tashin kiyama. Iyayen yaran nan suna son duniya, Allah ya karbi rayu suka bar yaran nan, su ma tabbas suna shirye su mara za ta bi lahiya za su bar nasu 'ya'yan. Kuma yaran su da suka yi karatu a Ingila, waɗannan yara marayu in Allah ya raya su, ba za su bar yaran su zauna lafiya ba. su za su addabe su a gidajensu. Kusan ko ina mutum ya shiga arewacin Najeriya kama daga tashar mota, gidajen mai, gefen titi, filayen wasanni da uwa uba kasuwanni zai ga yara ƙanana na neman abinci ba a magana sutura ko muhallin da ya dace. A cikin yaran nan akan samu marayu da kuma 'ya'yan fakirai me zai hana gwamnatoci da sauran jama'a su taimaka musu a rage wannan damuwa? Sunana Ibrahim Lawan, mun gode da wa'anda suka kawo mu nan wajen. Da ka yi tunawa lokacin da Allah yau mahaifinka da rasuwa? Shekara uku da wani abu. Yanzu me kafi so ka samu bayan wannan abinci da ake bayarwa? Akwai abin da kafi so jama'a su taimaka maka da shi? Mama na ta ce ta ma alƙawarin Allah ya yarda za ta siya min keke. Wani irin keke keke irin na hawa? Eh. Ina kake so ka je da keken an siya ma? makaranta. Tsohon shugaban kwamitin marayu na Abuja, Alhaji Sa'idu Musa Yalwa, ya sha nana ta muhimmancin kula ko kuma illar rashin kula ga marayun. Nake so in jawo hankalin mutane su gane muhimmancin maraya, wane ne maraya? Maraya kar ku wulakanta shi, kar ku tsawata masa, kar ku za kar ku ci dukiyansa. Ɗazun na aka ja ayoyi bila adadin kan maraya. Annabi kuma sai ya ce sallallahu alaihi wasallama ya ce ni da mai ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna ya nuna ɗan yasunsa guda biyu yake duk wanda ya ciyar da maraya haka muke da cikin aljanna ya nau'in ciyar da maraya yake ba mu kawo kamar shinkawa mu ba su kamar nan ba su nan ba ka dauki nauyinsa gaba ɗaya rayuwarsa yana hannunka kamar ƴaƴanka makarantar da ƴaƴanka suke zuwa shi nan suke zuwa abincin da ƴaƴanka ke ci shi suke ci suturan da ƴaƴanka suke sa shi suke sawa to wannan shi ne ka dauki maraya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce in zuciyanka ke kace baka da imani ka shafa kan maraya Allah zai rahama ka da imanin ka a zuciyarka to maraya ba abin wasa bane ba mun walakanta su bane yace babu gida mafi alheri a bayan kasa kamar gidan da aka dauki maraya aka yi tarbiyyansa aka rene shi aka kyautata masa gida mafi sharri wanda aka dauki maraya aka walakanta shi cikin gidan shine gida mafi sharri a bayan kasa wanda ta kai nake son jawo hankalin mutane mu san wane ne maraya ko me dawo maraya mu sira duniya da lahira muna da marayun mun san halin da marayun suke ciki ni kauye nake zaune akwai yaran da suke zaune yanzu aka ba su zuwa makaranta abincin da za su karya na gidansu babu yaro sai ya fita kai wasu ma shara suke kwasa sannan dan sami abin da za su kai wa su karya wasu yaran da suke kwasa je su biya kuɗin makaranta in makarantar ya ta sai a kure zauna gida alhaji sai wani lokaci mutum yana tafiya a titi sai ga dan yaro karami wanda dubi fi shekara hudu ba yana cewa a taimake shi yunwa yake ji me za ka ce kan irin yaran nan ne wannan yaran sanan mu mun nace muke mu muke sakiyar su yaron zai tashi har sha biyu bai karya ba bai da kuma wanda zai bashi ba wanda zai kai masa bukata a yau haka in muka samu damu iya kokarin mu mun gode dattijo are hulumin ta ta mudu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya Dr. Abubakar Umar Kari malami a jami'ar Abuja Najeriya. Duk da yake ba wai za a ta'allaka komai akan talauci ba to amma talauci yana da tasiri kwarai da gaske a wurin ayyukan ta'asa da kuma laifuffuka. A duk wata ƙasa ko kuma al'umma da talauci ya yi katutu yana jawo abubuwa daban-daban. Alal misali akwai rashin aikin yi da fatara waɗanda za su iya ƙeƙasa zuciyar mutane da dama su riƙa faɗawa waɗansu miya miyagun ayyuka har da ta'addanci sa'an nan sakamakon bincike bincike da masana da dama suka yi musamman a game da rikicin boko haram da kuma ta'addancin da wasu suke yi na garkuwa da jama'a ya nuna cewa talauci yana da tasiri kwarai da gaske tunda yawancin masu aikata wannan laifuka mutane ne wanda suke fama da talauci ba su da inda suka sa gaba sai su fara da sace-sace daga baya kuma su rikida su zama 'yan ta'adda babu shakka talauci yana da tasiri kwarai da gaske akan ayyuka ashirin da suke faruwa musamman a arewacin ƙasar nan. Shi kuma shugaban kungiyar matasan dattawan arewa mai rajin kawo sauyi a jagoranci Alhaji Umar Gital ya ce sai an samu masu sauran jini a jika za su iya kawo maslaha ta hanyar yaƙi da talauci da rashin tsaro a arewa. Alhamdulillah ai shi yasa muke magana cewa a kirkiro sana'a wa matasa. saboda zaman kashe wandon nan ya yi yawa ai babban burin mu ma a wannan kungiyar sama wa matasa aikin yi ba wai aikin gwamnati ba fa sama musu aikin yi amma nasiru na sha faɗa da ku yan jaridu yanzu ka je nan aya za ka ga masu wanke motar nan suna nan mota na zuwa suna kaga suna sama wa kansu aikin yi abin da ya kamata a yi me yasa ba za mu je mu ɗauki irin na south sai a zo wa'innan masu wanke motan nan sai a ce to ku yi shugaba sai su yi shugaba a ce shugaban ya yi lidin mutane ɗari sai gwamnatin local government ta zo ta yi musu borehole. sai ta sa musu bohol ta sa kuma musu haraji akwai shugaba in wani ya sace kayan wani mai mota akwai shugaba za a kama wanda ya wanke motan a rana akalla suna samun dubu biyu motan nan suna wankewa ni na sani dubu ɗaya ne to akalla zai wanke mota goma yana da dubu goma a ce to a duk wata suna biyan gwamnati dubu goma ne suna biyan local gamman dubu goma kuma ana kula da su ana tasin ɗinsu saboda gwamnati ta yi bohol ta sa a domin kaka sun samu aikin yi yanzu ka je wajen zonfo za ka ga matasa a kwance suna neman da cebur da diga da sauransu suna neman aiki sai a inganta musu in aka zo aka same su ma'aikatan kwadago da neman aikin yi suna zaune ba aikin yi ta je ta nemi inda ake aikin kwangila ta kai su a ba su suna yin aikin yi yadda kasashen duniya suke kyan ba in an yau sun je sun zauna ba a dauke su ba gobe sun zauna ba a dauke su ba jibi za su yi sata wani zai iya yin sata in wani ya haku sun koyi sana'an nan ga sana'an suna da shi amma ba aikin yi don menene rashin shugabanci rashin shugabancin da muke faɗi shugaba in ya kai saba'in tamanin karfe tara ya yi bacci don kwakwalwansa ya huta likita ma zai ce ka samu ka yi bacci amma aka bar ɗan shekara arba'in hamsin sai ya kai har washe gari na san gwamnan da za mu je zai zauna har karfe uku na dare kafin ya yi bacci saboda da ɗan karfi a jikinsa to amma wa'innan sun girma shi da wa'innan aikin yi da kamar da kake faɗa akwai hanyoyi da yawa da za a kirkiro aikin yi a daga mutane daga maganan aikin gwamnati aikin gwamnati babu shi ba a kuɗi da aikin gwamnati a su kuɗin duniya ba ma'aikatan gwamnati ba ne yan kasuwa ne mu dawo da yaran mu a sa su a harkan kasuwancin nan da muka ki yanzu an ce a koma gona mutum ya koma gona ba taki mutum ya koma gona eh, kidnapper sun dame shi a koma gona ka a tabbatar da ga taki ga kayan gona ga shi a sauwaka irin kuɗin da aka raba ana ba mutane wasu je su yi kasuwanci su je suna kashe wannan bai taimake mu ba da an zuba shi a harkan gona ko a irin wannan abin da na gaya maka alhaji nasiru a je nan a tona musu bohol a inganta musu gurin ba a kore su ba a inganta musu gurin a sa musu shugabanci komai in yana da shugabanci yana da tashan mota aka kewaye aka sa shugaba duk tashoshin mu nan akwai shugaba alhaji nasiru shi ne abin da nake faɗi a kai don akwai shekarun da mutum sai ta shiga daji da kafa ya yi kilomitas da dama kafin ya isa gonarsa amma ya je aiki baya tsoron komai to ai kaga a da kenan amma a yanzu ba zai yiwu ba nan da nan muna dukkanmu muna da gona irin gona irin ta zamani da ake faɗi ba kai saka je ba yanzu kana tsoron za a je a yi garkuwa da kai in aka yi garkuwa da kai za a nemi kuɗi kai kuma baka da wannan kuɗin to da ana tafiya da kafa iyayenmu na tafiya da kafa su je su goma kasan gona na iyayenmu ba na kasuwanci bane ba na sayarwa bane na zumunci ne da ci a gida to yanzu gona ya zama na kasuwanci ne to tunda ya zama na kasuwanci wa'annan masu garkuwa da mutane sun hana mutane zuwa gonan to dole ne gwamnati ta ɗauki mataki shine ni nake faɗi da babban murya duk wanda aka ɗauke dan uwansa tunda gwamnati ta kasa bada tsaro to ta ɗauki kuɗin da suke neman ta bayar ya biya wannan kuɗin da ake cajin mutane a ce a kawo miliyan kaza a kawo miliyan kaza tunda gwamnati ta kasa bada wannan tsaro din in aka caje ka miliyan goma sai a ɗauka a haɗa a gwamnati a ce gashi ga muryansu suna neman miliyan goma ku je ku ba su don ku karɓo mini dan uwa tun da an kasa kwace masa a kashe su shine damu a sama wa mutane aikin yi saboda mu rabu da irin wannan alaji nasu masu raro da wannan zamu dakatar da shirin makon gobe in Allah ya kai mu za dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na sura da mail hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da ku masu sauraron kan turo mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko ya fito ne daga Usaina matar Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa. Wacce ta ce raɗe-raɗin da ake a ƙasar Nijar cewa sojoji na ƙoƙarin kifar da gwamnatin shugaba Bazum abin baƙin ciki ne da takaici Allah ya kyauta. Sai saƙon Mahmud Salihu ƙauran namo da jihar Zamfara. Wanda ya ce to gwamna zulum ta yaya manoma za su kare kawunansu daga hare-haren 'yan Boko Haram alhali ba su da makamai irin waɗanda 'yan ta'addan boko haram suke da su sai kuma saƙon aminu adamu malamaduri da anas bin malik a lafiya da yusuf guwa sansani miga a jihar jigawa waɗanda suka ce assalamu alaikum biyo ya hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku hakika yabon gwani ya zama dole tabbas bajinta da ɗan ƙwallon kafar ƙasarmu na najeriya amin musa yi na rage farashin litan man fetur a gidajen mai mallakarsa ya cancanci yabo kuma muna addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka shi don alfarma annabin rahma sallallahu alaihi wasallam sai kuma saƙon shehu adamu rijau wanda ce al'ummar najeriya allah ya kawo mana sauƙin wannan hali da mu ta tsinci kanta a ciki na matsatsi da matsaloli domin dai komai tsanani maganinsa allah to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice Kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi alawadai da yunkurin juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda shi ke jagorantar kungiyar ya ce ECOWAS ba za ta taɓa lamuntar juyin hali a ƙasar ta Nijar ba wacce ke makwabtaka da Najeriya. a yau laraba ne ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa cewa rasha ta sauya ayyukanta na ruwa a tekun baharul aswad inda ta ƙara da cewa akwai yiwuwar sojojin rasha na shirin toshewa ukraine hanyoyin ruwa a makon da ya gabata rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla a wato ta shekara guda da majalisar ɗinkin duniya da turkiya suka sulhunta wanda ta ba da damar shigar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na bahar aswa ta ukraine kafin yarjejeniyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine ya dakatar da fitar da hatsi lamarin da ke kara zafafa matsalar karancin abinci a faɗin duniya koriya ta arewa tana karɓar wakilai da aka gayyata daga rasha da china a wannan makon don bikin cika shekaru saba'in na wato da ta ayyana wa kanta na ranar nasara wani yunkuri na musamman dangane da rufe iyakokin da ake ci gaba da yi tun farkon shekarar 2020 tare da barkewar cutar ta covid-19 hunter biden dan shekarar wato dan shugaban kasar amurka joe biden zai gurfana a gaban alkali a yau laraba domin amsa laifuka biyu na kin biyan harajin kuɗin shiga da kuma amincewa da mallaka mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba a wani bangare na yarjejeniyar da za ta iya kare shi daga zuwa gidan yari. an sanar da sharaɗan yarjejeniyar a watan da ya gabata dangane da tuhume-tuhume da hanta biden ya kasa biyan harajin sama da dala dubu ɗari. masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku muna mika sakon taya murna ga iyalan injiniya Musa Bamanga tafi da marigayi Abubakar Sa'ad Liman Turaki na ɗaurin auren 'ya'yansu Abdullahi Bamanga da da Rukayya Abubakar Sa'ad wanda za a daura a ranar Juma'a 28 ga watan Yuli a birnin Yola na jihar Adamawa da ke Najeriya. Allah ya bada zaman lafiya amin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji musamman Amina Bahar Auna da ta karanto labarai da kuma Julia Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.